قل نعم وأنتم dahirun. ka gaya masu ya kai Muhammad kana mai basu amsa tabbas za a tashe ku bayan kun zama turbaya rududdigaggun kasusuwa kuma a tada iyayenku na farko za a tashe ku gaba ɗaya kuna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci